Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na safiyar yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da muhammad bauchi sai muroyi masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz talatin shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Muhammad Al-Bauchi zai karanta. To da farko ga muhimman kanunsu. an kama wasu 'yan ta'adda masu aiki wa kungiyar mosa ta isra'ila a iran dauke da muggan makamai shugaban watara na ivory coast ya gana da tsohon shugaban kasar lauren bago a karon farko cikin shekaru goma kungiyar hamas ta bayyana cewa kungiyar gwagwarmaya sun tsara cikakken tsari na yakin 'yancin kai to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan ma'aikatar laƙin asiri da tattaro bayanan sirri ta ƙasar iran ta sanar da kame wasu gungun mutane da suke aiki wa ƙungiyar laƙin asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad tare da wani adadi mai yawa na makamai akan iyakan ƙasar ta iran ta yamma a ƙoƙarin da suke yi na haifar da fitina da kuma gudanar da ayyukan ta'addanci a ƙasar. yayin da yake sanar da hakan babban daraktan fada da ayyukan leƙen asiri na ma'aikatar ya ce an kama 'yan amshin shatan kungiyar mossad din ne dai lokacin da suka shigo iran ta kan iyakan kasar ta yamma biyo bayan gagarumin aikin sanya ido da jami'an ma'aikatar suka jima suna yi jami'in dai bai yi karin bayani kan hakikanin inda aka kama mutanen ba da kuma adadinsu to sai dai ya ce mutanen suna shirin amfani da waɗannan makamai ne wajen tayar da fitina da kuma kashe wasu mutane a cikin ƙasar ta iran daga baya dai ma'aikatar ta nuna wani faifan bidiyo na kaɗan daga cikin ayyukan sanya ido kan mutanen da kuma yadda aka kama su bugu da ƙari kan nau'o'in makaman da aka samu a tattare da su makaman da aka samu ɗin dai sun hada da ƙananan bindigogi wato pistols da kuma gurneti gurneti manyan bindigogi na kalashnikov da kuma albarusai masu yawa da dai sauransu a baya ma dai masu aiki wa ƙungiyar ta mosa sun tada fitina da kuma kokarin kokarin tada fitina a lokacin zaben shugaban kasa da gudanar a Iran din a watan Yulin da ya gabata. Sai dai kuma jami'an tsaron kasar sun yi gagarumin sun yi maganin su da kuma kama wasu daga cikin su. Shugaban kasar Ivory Coast Alassane watara ya yi alkawarin aiki tare da tsohon shugaban kasar Lauren Bago wajen tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma ciyar da kasar gaba. Shugaba watara ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya da tsohon shugaban kasar Lauren Bago wanda ya kai masa ziyara a fadarsa da ke birnin abijan a jiya talata wanda ita ce ganawa ta farko tsakanin shugabannin biyu cikin shekaru goma tun bayan barkewar rikicin da ya sanadiyar mutuwar wani adadi mai yawa na al'ummar kasar a shekara ta 2010 zuwa 2011 a wata ganawa ta haɗin gwiwa da manema labarai da shugabannin biyu suka yi bayan ganawar da suka yi tsakaninsu shugaba wata ya ce rikici na haifar da saɓani to amma halin yanzu dai komai ya wuce abin da ke da muhimmanci shine tabbatar da zaman lafiya a kasar mu shi ma nasa bangaren tsohon shugaba bago din ya bukaci da a sako mutanen da ake tsare da su sakamakon rikicin da ya barke a kasar biyo bayan kin amincewarsa da kayan da ya sha a zaben shugaban kasar da aka gudanar rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu uku a kasar kana kuma hakan ne ya sanya aka mika tsohon shugaba bago din kotun duniya mai shari'a manyan laifuka da ke birnin hague saboda tuhumar da ake masa da cikin haddasa rikicin to sai dai kuma bayan shari'a na shekaru kotun ta wanke shi inda ya dawo gida abrikos din a watan da ya gabata kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana bibiyan abubuwan da ke faruwa a kasar tunusiya sosai mr khatib zade ya bayyana haka ne a yayin da yake amsa tambayar manema labarai dangane da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu a kasar ta tunusiya inda ya ce lalle iran tana bibiyan abubuwan da ke faruwan inda kuma ya kira dukkanin bangarorin da abin ya shafa da su girmama juna da kuma share fagen tattaunawa a tsakaninsu don samar da mafita daga cikin wannan rikici da ta kunno kai a kasar har ila kuma yayin da yake sanar da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana tare da kasar tunusiya wajen ganin ta fita daga cikin wannan hali da ta shiga a kakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya yi fatan za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar yana mai cewa lallai za a iya magance matsalar ta kunno kai a tunusiyan ta hanyar tattaunawa rikicin siyasa dai ya kunno kai a kasar tunisiyan ne bayan da shugaban kasar kai sa'id ya sanar da korar firaministan kasar da kuma dakatar da ayyukan majalisa lamarin da ya janyo kace na ce tsakanin masu goyon baya da kuma masu adawa da wannan mataki da ya dauka to masu saurare kare dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bewage a nan birnin tehran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinu hamas ta bayyana cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya da jagororinta na soji da na siyasa kullum suna cikin tattaunawa da kuma tsare-tsare da nufin tsara yakin 'yancin kai da 'yanto ƙasar falasinu yayin da yake magana kan hakan a wata ganawa da yi da manema labarai memba ofishin bangaren siyasa na ƙungiyar ta hamas kamal abu awon ya ce alakar da ke tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmaya a kullum sai ƙara ƙarfafa take yi kuma ba tare da ba dare ba rana ana ci gaba tattaunawa tsakanin jagororin kungiyoyin da nufin tsara tsarin da zai tabbatar da dawowar falasinawa da suke waje gida da kuma 'yan kasarsu daga hannun sahayoniyawa a yadda yake magana kan nasarar da dakarun gwagwarmayar suka samu a yakin bayanan da isra'ila ta kaddamar jami'in kungiyar ta hamas ya sanar da cewa har ya zuwa yanzu dakarun gwagwarmayar suna jin cewa suna cikin wannan yakin ne kuma a shirye suke su sake ɗanɗana wa sahayoniyawa kuɗa matuƙar dai suka ci gaba da neman wuce gona da iri kan al'ummar falasinu musamman ma dai na zirin gazan jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar syria sun cimma wasu yarjejeniyoyi na kasuwanci da kyautata alaka a tsakaninsu hakan kuwa ina zuwa ne a ci gaba da ziyarar da shugaban majalisar dokoki ta ƙasar ta iran wato muhammad bakir kalibov yake kaiwa ƙasar ta syria jiya ne dai shugaban majalisar ta iran ya fara ziyarar aiki din a kasar syria inda ya gana da manyan jami'an kasar ta kuwa hadda shugaba bashar al-assad yayin wannan ziyara sa dai shugaban majalisar ta iran da kuma wato takwaransa na kasar syria din sun cima hausar jiniyoyi daban-daban wanda zai karfafa alaka da ke tsakanin kasashen biyu to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau tare da jagoranci amin ibrahim kiyawa muleka jaridunmu na yau To Maran Tahir da farko dai bari mu garzaya da Najeriya inda zan rarrabo eh, wato jaridun da ake bugawa a Najeriya din inda jaridar farko da na dafa hannu a kai ita jaridar Premium Times. Kuma ta ka labarin cewa babban bankin najeriya cbn ya ba da sanarwar daina sayarwa da 'yan canji ko a dan waje kai tsaye shugaban bankin najeriya godwin omefele shine ya sanar da hakan a jiya talata a abuja a gaban taron kwanaki biyu da masar da tasrifin tsare-tsaren kudade ta cbn din ta gudanar omefele ya ce daga yanzu cbn zai rika sayar da dala ne da sauran a ɗan waje ga bankunan kasuwanci kadai ba ga 'yan canji ba a cewarsa daga yau babu ruwan bankin najeriya babban bankin najeriya da shiga sha'anin yi wa kamfanonin yan canji rijista ya ce wannan tsari da suka ɗauko zai taimaka kwarai wajen ƙarawa naira karfi da daraja a gaban kudaden ƙasashen waje a cewarsa. to madalla malam aminu ni kuma ana ɗauke da wasu jaridu guda uku daga kasashen sudan da kuma kenya har ila da kasar masar za mu fara da kasar kenya inda jaridar the nation take cewa jihar jubalalan ta kasar somalia za ta fara wato za ta gudanar da zabuka na senatoci ko kuma majalisar dattawa a yankin a ranar alhamis gobe kenan a jarida tana cewa wannan shine karo na biyu kenan da ake ɗage zaɓen sanatocin amma za a gudanar da su a gobe wato alhamis a ƙasar somalia dai tana da jihohi guda takwas ne sannan jubalala dinnan tana daga cikin jihohi da take da 'yan majalisa goma sha ɗaya wanda za a gudanar da su a gobe alhamis to har ila yau jarida ta kawo labari game da abin da ya shafi cutar corona inda ta kawo labarin cewa hukumar hana yaduwar cutuka a najeriya ncdc ta bayyana cewa an samu karin mutum 429 da suka kamu da cutar corona kuma mutum biyu sun mutu daga ranar lahadi zuwa litinin a najeriya hukumar ta ce an samu mutum 216 da suka kamu da cutar a jihohi biyar a ranar lahadi ta gabata jihohin Legas na da dari da takwas akwai Ibom na casa'in da shida a ranar litinin kuma an samu mutum ɗari biyu da sha uku da suka kamu da wannan cuta mutum biyu suka mutu a jihohi sha biyu yanzu yanzu dai mutum dubu ɗari da saba'in da ɗari uku da ashirin da hudu ne suka kamu da cutar an sallami mutum dubu ɗari da sittin da hudu ɗari bakwai da tamanin da tara daga asibiti daga nan sai jarida ta ƙarshe da ke hannu na wato egypt today ta kasar masar wacce take cewa gwamnatin kasar masar ta shigo da wani jirgin ruwa na musamman mai haƙar wato mai haƙar za mu ce mashigar ruwa ta swiss jirgin an yi ta ne jirgin ruwan wato an tsara ta ne ta yadda za ta taimaka wajen haƙa yashi da duwatsu ta fitar da su daga cikin mashigar ruwan wanda zai taimaka wajen wato zurfin ruwan ta yadda ba za a samu matsalan da aka samu a watanni baya inda katafarin jirgin ruwan nan na wato ever given ya makale a cikin watan maris da ya gabata inda aka yi makonni ko kuma wato kwanaki shida ta tsare hanya ta hana jiragen ruwa wato shiga da fita a mashigar wanda kuma ya jawo a kasar asarar ta masu da ke lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki gara in ɗiga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauki da su a ɗan labaran da jaridun najeriya da wasu ƙasashen afirka suka kawo masu saurare a yi lafiya. masu sauraron da kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau tare da Muhammad Awul Bauchi. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa kana kuma da ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa cikin 'yan kwanakin ne dai an gudanar da ganawa tsakanin manyan jami'an ƙasashen amurka da iraki dangane da makomar sojojin mamayar amurka da suke jibge a kasar ta irakin biyo bayan ci gaba da kiraye-kiraye da al'ummar kasar suke yi na ficewar sojojin mamaya daga kasar tasu duk da cewa dai shugaban amurkan joe biden ya yi alkawarin janye sojojin mamayan daga iraki tun ma lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma bayan an nada shi a matsayin shugaban sai da kuma kamar yadda daman wasu suka zata a wannan karan ma dai amurkan ta sake yin halin nata na rashin cika alkawari inda shugaban amurkan ya sanar da cewa lallai sojojin amurkan za su ci gaba da zama a iraƙin sai dai da wata sifa ta daban ba yadda aka san su a baya ba to kwamiti ce wannan sifa din to wannan dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma ƙarin haske dangane da manufar amurka din a wannan bangare. Don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. To masu saurare mu da sake saduwa. A farkon wannan mako ne dai Firaministan kasar Iraki Mustapha Alkazimi ya isa kasar Amurka don tattaunawa da shugaban kasar Joe Biden. da nufin karkare tattaunawar da ke gudana tsakanin iraki din da kusasar amurkan kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu musamman ma dai dangane da batun makomar sojojin mamayar amurka da suke kasar ta iraki wanda kuma adadinsu yana da yawan gaske musamman ma dai biyu bayan irin yanayin yadda al'ummar kasar kai hatta ma dai majalisar kasar ta fitar da sanarwa ta fitar da kuduri da ke kiran amurkawa din da su fice daga kasar don kuwa lokacin mamaya ya riga da ya kawo karshe to wannan tattaunawar da ita ce ta hudu tsakanin irakawa din da amurkawan wacce kuma an gudanar da tattaunawa ta daban-daban tsakanin jami'an ƙasashen biyu da ta faro tun daga zaman tattaunawa ta haɗin gwiwa ta kwamitin soji inda tawagar iraki din take karkashin jagorancin babban mai ba da shawara kan harkokin tsaro na kasar kasim al'araji sannan ita kuma ta bangaren amurka din tawaga ta take karkashin jagorancin sakataren tsaron kasar lloyd austin don tattauna hanyoyin da za a bi wurin janye sojojin mamaya din daga kasar ta iraki biyo bayan matsalolin da suke fuskanta musamman ma irin hare da dakarun gugurmaya suke kai musu lamarin da ya tilasta jami'an amurka amincewa da hakan da kuma kokari gani wurin ganin cewa an janye sojojin na amurka daga kasar wanda kuma shi ma daga duka alamu daga cikin irin bukatun da al'ummar kasar suke yi biyo bayan irin hasarorin da suke ci gaba da na rayuka da na dukiya ba tare da kuma an sami wani abu a ɗayan bangaren ba to kamar yadda kuma shi ma ministan harkokin wajen iraƙin fuad hussein ya gana da takwaransa na kasar amurkan anthony blinken a ci gaba ta da suke din sannan aka karkare da ta da ganawar da ta gudana tsakanin firayim ministan iraki din da kuma shugaban amurka wacce aka gudanar da ita a shekarun jiya litinin abinda wannan ganawa da kuma tattaunawa ta hudu da waɗanda suka gabace ta abinda ta bambanta da su shine da cewa abinda aka tsara na cewa shugaban su waɗannan shugabanni biyu za su fitar da sanarwar bayan taro da za ta kunshi sakamakon ganawar ƙasashen biyu da ta gudana musamman ma dai batun makomar sojojin 'yan mamaya na 'yan waje kimanin 3,500 da suke iraƙin cikinsu kuwa har da sojojin amurka guda 2,500 waɗanda majalisar ƙasar irakin da kuma al'ummar ƙasar suka buƙaci da a tattara su a fitar da su daga ƙasar bayan aika-aikan da suka aikata bisa umarnin tsohon shugaban amurkan donald trump na kashe tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare ijin jihalin musulunci ta ƙasar iran laftanar janar kasim sulemani da kuma wato mataimakin kwamandan dakarun sa kai na ƙasar iraƙin abu mahdi al-muhandis wanda wannan kisan gilla da aka yi wata alama ce da ke nuni da karya da kuma rashin ingancin ikirar da amurka take yi na fada da ta'addanci don kuwa idan da tana faɗa da ta'addanci da gaske take yi to waɗannan mutane guda biyu ba su ne waɗanda ya kamata amurkan a ce ta kashe su a wancan lokaci din ba bisa la'akari da irin rawar da suka taka kuma suke takawa a lokacin wurin faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci a iraki din wanda kowa ya riga da ya san cewa ficewar da'ish da kuma tilasta wa isis din wato kungiyar ta da'ish ficewa daga iraki da kuma kawo karshen irin ayyukansu na ta'addanci yana da alaka ne da irin tsayin dakan da waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya suka yi amma ba wai irin ƙarfi da amurkan take guda ba wanda haka din ya sanya da dama masu kiranta da ta fara tunanin abin da ya kamata a ce ta aikata to amma kisan gillan da aka yi wa waɗannan bayan allah guda biyu lautanar janar kasim sulemani da kuma abu mahadi al-muhandis ya tabbatar da cewa amurka ba da gaske take ba a fada da 'yan ta'adda kamar yadda aka sha bayyana cewa tana ma da hannu gurin kirkiro irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci waɗanda suke aiki a halin yanzu a ƙasashe daban-daban na musulmi da kuma na larabawa kama daga iraki din ne har zuwa ƙasashen kamar syria labanan da ma wasu ƙasashe na wannan yanki din. abu mai jan hankali cikin wannan lamari dai shine cewa jaridan wall street journal ta amurka din ta yi riga malam masallaci kan dukkanin waɗannan tarurruka hata ma taron da firaministan iraki da kuma shugaba biden din na amurka suka gudanar inda ta bayyana cewa sanarwar bayan taron ganawar shugabannin biyu za ta kunshi kira zuwa ga fisewar sojojin amurka daga iraki to zuwa karshen wannan shekaran to sai dai kuma jaridar ta bayyana cewa wani daga cikin manyan jami'an amurka ya shaida mata cewa lallai amurkan ba za ta janye sojojinta daga iraki ba abinda dai kawai za ta yi shine sauya suna da irin aikin da wasu sojojin na amurka suke aikatawa a iraki ba wai ragewa ko janye sojojin amurkan ba yalai kuwa abinda ya faru kenan yayin da shugaban amurka joe biden din yake magana jim kaɗan bayan ganawarsa da firaministan na iraki inda ya ce za su fitar da sojojin amurka daga iraki sai dai kuma za su bar wasu a matsayin masu horar da rundunar sojojin iraki to wanda haka din yana nuni da irin abin da amurka take son cimmawa da kuma manufar da take son cimmawa duk da cewa yan gwagwarmaya sun bayyana cewa wannan ma abin da amurka take son yi wani kokari ne kawai na sauya suna amma sojojin suna nan sannan kuma matuƙa sojojin amurka suka ci gaba da zama a nan iraki to ko ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin kare ƙasarsu da kuma yin duk abin da za su yi wurin fatattakan waɗannan sojoji daga ƙasar da kuma tsarkake su daga ainihin ƙazantar da sojojin suka kawo to haka ne ma sanya da dama daga cikin masu sanya ido kan sha'anin iraƙin suke cewa amurka ta hanyar waɗannan kalamai na jami'an ƙasar da kuma jaridun ƙasar da suke samun irin waɗannan bayanai ta hannun wasu daga cikin jami'ai amurka dai ba ta tunanin janye sojojinta daga iraki ba sai dai tana da ƙoƙari ne kawai ta hanyar sauya suna da kuma rawar da sojojin na amurka za su ci gaba takawa a ƙasar ta iraki wanda kuma hakan wani ƙoƙari ne wajen ganin an sun cire duk wani dalili na ci gaba da wanzuwar ƙungiyoyin gwagwarmaya a ƙasar ta iraki daga nan kuma da ƙoƙarin tunzara al'umma akan waɗannan ƙungiyoyi wanda hakan zai share musu fagen kai hare-hare a kansu waɗannan masu sanya idanuwa suna jingina da kuma ƙarfafa wannan magana tasu ne da wannan ra'ayi nasu zuwa ga maganganun sojojin amurkan su da kansu na cire siffar sojojin yaƙi da amurka take da shi a iraki zuwa ga masu korar da sojojin ƙasar ta iraki sojojai da kuma su al'ummar suna da haƙƙin mayar da martani a lokacin suka fuskanci duk wani hari ko barazana wanda wasu suka fasara hakan a matsayin wani share fage da kuma halatta duk wani harin da amurka za ta kai wa ƙungiyar gwagwarmayan na ƙasar ta iraki a duk lokacin da waɗannan dakaru na gwagwarmayan suka kwance wa amurkawan zani a kasuwa to ko shaka babu irakawa suna da dukkanin haƙƙi na nuna damuwa kan dakarun gwagwarmayan nasu da kuma amincinsu don kuwa ko shaka babu amurka da ƙawayenta na daga saudiya da isra'ila ba za su taɓa cimma manufarsu ba matuƙar dai dakarun har da sha'abi da gwagwarmayan al'ummar iraƙi suna nan daram a ƙasar a saboda haka ne ko shakka babu waɗannan 'yan uku ɗin ba za su taɓa jin yin ƙasa a gwiwa wajen ganin sun cutar da waɗannan al'umma ba waɗanda suka sami nasarar kawar da makircin waɗannan 'yan ukun musamman ma dai saudiya da isra'ila wajen haifar da fitinan ƙabilanci da kuma masaba iraki a saboda haka ne ma dai da dama suke ganin keɓantar tattaunawa ta hudu da fitar da sanarwar bayan taro da ya kunshi magana kan sauya wato rawar da sojojin amurka za su ci gaba takawa iraki daga sojojin yaƙi zuwa ga sojoji masu ba da horo ga sojojin iraki shi kansa hakan wani lamari ne da ke nuni da cewa matsin lambar da ƙungiyoyin gwagwarmayan iraki din suka yi wa sojojin mamayan na amurka ya fara haifar da ɗame ido sannan kuma dakarun suna da damar za su ci gaba da wato ƙara matsin lamba don fatattakan sojojin mamaya din daga ƙasar don haka ne wasu masanan suke ganin lokaci yayi da amurka za ta madina batun uya da fakewa da wasu sunaye da sauya rawar da dakarun nata za su taka a iraki sannan kuma ta yi kiyamun laili ga dakarunta waɗanda suke iraki don rage hasarorin da za su ci gaba da fuskanta a irakin nan gaba ta hanyar ficewa da ƙasar cikin ruwan sanyi musamman idan aka yi la'akari da tsayawa kyam da dakarun gwagwarmaya ɗin suka yi ni cewa lallai suna kan bukakarsu ta wajibcin ficewar sojojin mamaya daga kasar tasu to masu saurare da haka maka kawo karshen abin da za mu iya gabatar muku saboda karancin lokacin da muke da shi sai a biyo mu sannu hankali a wani shirin na gaba don jin yadda shirin zai kasance kafin da nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum BOH Hausa Radio Iran mai magana na kuna da kullum miji Muhammad wanda aka sani da suna miji soja mai adai da tsawo a nan zandar. Eh ina so ba da ra'ayina game da mulkin shugaban kasa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammadu Bazum Muhammad. Eh game da irin aikunan da ya kama yi to Allah ba shi karfin gwiwa Allah sa ya gama lafiya. Eh sai dai kuma ra'ayina shine akan lalle abin da yi abu ne wanda na ayaba game da yanda ya ma yan ba zata sun yi tsammani in yawo mulki zai mulki irin na muhammadu Isu sai abin da suka ga dama sai ya nuna musu kuma ba haka ba ya nuna ƙasa ita ce a gaban shi yana so ya kawo gyara a ƙasa yana so ƙasa kuma ta ci gaba shi yasa yanzu yan fartin shi suka zama to su ne yan adawar shi na gode biyu ya hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum miji muhammadu wanda aka yi sani da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar a tashi lahiya. Assalamu alaikum Radio jamforiyar Musulunci ta mai magana Ilyasu Yakuba gawa ita su gado jihar Bauchi. Game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan tofa albarkacin bakina a kan ziyara da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai London a game da taron ƙasa da ƙasa da ke wakana a birnin London. To muna fatan wannan taro da ke wakana a birnin London Allah ya kai Buhari lafiya ya dawo da shi lafiya ya kuma duba likita likitansa Allah ka ba shi lafiya. Na gode Radio BOH Tehran. da farko suna na mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar nijar kafafen yada labarai sun rawaito cewa shugaban kasar nijar mohamed bazum zai halarci wani taro a london taron da zai mai da hankali wanda taro ne na kasashen duniya da zai mai da hankali akan fannin ilimi to sa iya cewa wannan taro ya zo daidai da lokacin da kasar nijar ke nan tana kokarin kawo sauye-sauye masu kyawu ta yadda fannin ilimin mu zai tafiya daidai muna fatan wagga wagga ta shugaban kasar Nijar za ta jajirce ta tsitsinto abubuwa wa'anda za a iya zauwa a yi amfani da su a nan wurin kasar Nijar inda fannin mu na ilimi ya dade yana fama da matsaloli domin mu ma zama muna fafata da sauran kasashe ya zama fannin ilimin mu mai tsafta ne mai kyau ne ku tashi lafiya. Assalamu alaikum biyo Hausa tare mu da musulunci. Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Najeriya don Allah ina so nan kafa ta rediyon wannan ta bani dama in hudu lokaci na dangance da masu gini akan hanyar ruwa ko ko masu toshe kwalbati da yayi ce ko ko shara aka a zuba to ya kamata don Allah gwamnati ta tsawaita yashe magwadajen ruwa kuma a kiyayi yin gida akan hanyar ruwa kuma ya kasance duk lokacin damuna a rika yashe kwalbati kuma rika ba ruwa hanyar shi ta haka za a samu saukin ambaliyar ruwa kuma muna addu'a Allah ka muna ruwa mai albarka daidai karfin mu Allah wani kasa nan damuna da muka gani rabon mu ce Allah sa da mu za amfane ta ina muku fatan alkhairi rediyo ta yaran bayan musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarihin Najeriya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da naku Letoro a da magaram jamhuriyar Nijar Allah yana so ku bani dama in faɗi ra'ayina a yau ko kuma in yi tsokace akan magabatanmu na Nijar ko kwance mu na Zandar. Kamar dangance da kame da ake yi na motuna eh, a cikin garin da magarma gaskiya abin eh, yana ba mu takaici don saboda akan wata wani mataki da suka doka ko kwance akan wata doka da suka doka suka ce kamar yi yin takardu. Ai ba rashin yin takardu bane ne kaɗai su ma a karan kansu su ma suna da matsala saboda Allah masu hannu da shuni ko kuma in ce magabata ya kamata duba wannan al'amuran a hau teburin shawara a sasanta kenan in wasu takardu takardu ne wanda mutane bisu yi to ya kamata takardun tana yiwuwa sun yi tsada ne to ya kamata a ce an sassabto da takardun nan ko in ce awo kenan ya kamata su ma sai su dan sassauta mana eh amma sai a kama mutum a hamsin jika biyar jika goma bai kamata ba irin wannan al'amura ya kamata magabata su duba wannan al'amuran kuna tare da naku letoro a damagar kuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na POH Hausa da ke tahira sunana Sanusi Madatai da magaran jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin shirin ne ina son ku bani dama in yi kira ga al'umma musulmi ko in ce tunatarwa da mu ci gaba da saka kasashen mu cikin addu'o'i na samun zaman lahiya da kwanciyar hankali domin duk wani ci gaban kasa sai da zaman lahiya sai da kwanciyar hankali da fatan Allah ubangiji ya ba mu zaman lahiya mai dorewa Allah ubangiji ya sa hakan sunana Sanusi Madatai da magaram da Nijar ku tashi lahiya Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne zan yi tsokaci dangane da eh, zaman shari'ar da aka yi yau a babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda aka saurari wato ainihin shari'a ta shugaban kungiyar IPOP wato Nambi Kano. To gaskiya eh, ganin cewa ba a gabatar da shi a gaban kotun ba shi Nambi Kano gaskiya wannan wani take hakkin dan adam ne ko ba gaskiya ba. Kamata ya yi a ce wanda ake zargi da laifuffuka ko ba gaskiya ba kenan a gaban kotu a gabatar da shi inda zai saurari wato ainihin eh, irin laifuffukan da eh, ake zargin shi da shi da kuma ainihin shi mai shari'a kenan ta yadda za a yi a yanke masa hukuncin da ya dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Yau shine tsokaki na a akan mu ta Nijar yanzu lokacin damana ne kenan ya kamata a ba manoma kayan kashe kwari da sauran magunguna wanda za su kashe kwari ba sai kwarirrika sun zo sun shiga gonakai sun ci amfanin gona ba a kawo maganin kwari kenan ba abin da zai musu ina kira ga gwamnatin wannan ta yanzu mai ci ta muhammadu bazum da allah ya taimaka a kawo ma manoma kayan aiki wanda za su ci gaba da kare amfanin gonarsu sunana abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar. Sunana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya daga unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To ina so a bani dama yau in ka tsokaci akan matatan man fetur ta gari na da magaram. To a gaskiya ni dai ina kira ga gwamnatin Nijar ya kamata a gyara saboda matatan wannan ta man fetur ta birnin da magaram sama da shekara goma da aka buɗe ta gaskiya talaka bai ga amfanin buɗe ita da aka yi ba saboda gaskiya babu ta hanyar da zai ce ya ci gajiyarta saboda Allah man fetur in ka ta station gidan mai yana ɗari da dala takwas setro ya yi tsada da yawa alhali 'yan Najeriya in suka zo nan suka saye shi suka maida shi Najeriya a je a yi furo da shi kuma a dawo a saida mana shi dala sittin gwamnati ya kamata ta duba wannan al'amari wannan sabuwar gwamnati suna na Abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya daga unguwar Kadamari ta birnin Namagarama a kure Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin hausa na radio biyu hasu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin da magaram na jamhuriyar nijar zan so dan tsokaci a dangance da gwamnati kokarin da take na ba da amfani mai eh, ragi domin talaka su siya su amfana to muna kira ga sauran kayayyakin masarufi ma yana da kyau gwamnati ta sa hannu akan ta kawo rangwame akan shi domin a samu a yi aikace-aikacen damuna cikin sauki kuma wannan abin gaskiya alheri ne muna kira ga gwamnati wannan ta bazu muhammad da abin da ta ɗauka na niyyar aiki ga talakawa to ta kasance ta mai da hankali domin shi yau duk abin da gwamnati take yi talaka suna jin daɗi to hakika aiki yana ta yanda ya kamata na gode biyu mai magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ma'aikatai ku tashi laya. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. Tsaftar muhalli. jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin radio hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwa da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to yau dai a shirin namu za mu mai da hankali ne akan air pollution wato gurɓacewar iska da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud. madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau dai za mu mai da hankali ne akan gurɓacewar iska ba abu ba ne mai yiwuwa mu tattauna batun tsaftar muhalli ba a ambaci iskan da mutum yake shaƙa ba gurɓatacciyar iska dai na sanadiyar mutuwan mutane aƙalla miliyan bakwai a duk shekara kamar yadda ƙungiyar lafiya ta bayyana gurɓatacciyar iska yakan jawo cututtuka da dama irin su asma kansa ɗin huhu ciwon zuciya da sauran cututtuka da dama da wasu ma shafi yara ne ƙungiyar unicef ta bayyana cewa akalla yara 'yan ƙasa da shekaru biyar shida ke mutuwa duk shekara sakamakon gurɓatacciyar iska sun ƙara da cewa ɗaya cikin bakwai na yara wato miliyan 300 kenan na rayuwa ne a mahallin da ke zama barazana ga lafiyarsu saboda iskar da suke shaƙa wani sabon bincike ma nuna akwai alaka mai karfi tsakanin sinadaran da ke jawo gurɓacewar muhalli irin su nitric oxide da sauransu wanda ke sa mutum ya samu depression wanda har zai iya kaiwa ga shafa kwakwalwarsa wasu binciken da aka yi ya nuna cewa gurɓataccen iska na illata mata masu ciki musamman jariran da suke dauke da shi yana sa a haifi jarirai kafin lokacin su yi ko kuma a ga cewa an haifi jarirai marasa nauyi haka kamar irin su low kenan ko kuma a ga cewa kwakwalwarsu ba ta yin girma kamar yadda ya dace a kwanakin baya kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa gurbataccen iska na jawo irin cututtukan da ba sa iya yaduwa wato non-communicable diseases kenan irin su kama a ce ciwon zuciya kamar yadda kuma na faɗa asma ɗin ma shi ma a baya to duk irin wa'annan ko kuma ciwon respiratory diseases irin su kamar ciwon mafitar ciwon mafitar iska kenan gurbatacciyar iska ne babban abin da yake jawo cututtuka a cikin muhalli shi yasa ƙungiyar lafiya ta duniya ta bawa kasashe shawara cewa a shekara kada sinadarin da ke gurɓatar muhalli ya wuce microgram goma wasu sinadaran da ake samu a iska wanda yake illata mutane sun hada da nitrogen dioxide sulfur dioxide ozone da suke shiga cikin huhu da jijiyoyin jiki wanda suke jawo mutum illa wani lokacin ma in tsanani ma a ƙarshe sai ya iya sa mutane masu rasaransu su ana iya samun gurɓacewar iska a gidajen ba wai a waje kawai ba wato indoor pollution kenan misali hayakin da yake fitowa lokacin da ake yin girki da itace idan ya yawa shi ma kan iya illata mutum a muhalli kuma irin wanda ake cewa outdoor pollution wato gurɓacewar muhalli wanda ake samu a waje wanda ba a cikin gidaje ba to su kuma sukan fito ne daga abubuwa da daman gaske a cikin su kamar misali abubuwan hawa ko kuma irin kamar su motoci su mashina kenan ko kuma a kona abubuwa daga masana'antu irin su combustion da komai wasu ko kuma daga gonaki ko kuma kona makamashi ko kuma irin su kona bula da dai sauransu duk wa'annan su ma sukan iya jawo iska ya gurɓace a cikin al'umma. masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwan muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda yau muke tattaunawa a kan gurɓacewar iska akwai hanyoyi da yawa da za mu iya kare kanmu daga gurɓatacciyar iska a al'umma musamman za mu ga cewa yara dai kamar kuma mata masu ciki da muke faɗa yawanci su ne yawanci yawanci a lokuta abubuwa suka yi tsamari su sun fi cutuwa kenan shi sa muke ake so in dai za a kare al'umma to wa'annan groups ɗin guda biyu a mai da hankali sosai a kansu a cikin abubuwan misali za mu iya ganin cewa ya kamata a ce kasashe su rage gurbatar iska ta hanyoyin ta hanyar kokarin amfani da gejin da kungiyar lafiya ta bayyana da kuma yawan bibiyar yanayin iska da mutane ke shaka kuma ya kamata kuma a samu yawan a samu yawan kula da lafiyar yara ta hanyar rigakafi ilmantar da al'umma hakan zai iya sa yara su samu kariya na musamman musamman daga cututtuka irin su pneumonia da sauransu abu na uku kuma shine a rage sa yara su zama suna wurin da ake ayyuka da sinadarai masu illa misali kada ya zama an yi masana'antu kusa da makarantu ko kuma inda yara suke wasanni kenan kuma a gidaje kuma ya kamata a yi kokarin samar da abubuwan girki wanda ba sa fitar da hayaki sosai kenan to masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan allah ya haɗa mu yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo hausa voh ni fatima mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wata Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. ko dai kai tsaye a cikin nahiya ɗin ko kuma daga wasu ɓangarori na ƙasa da ƙasa da kuma yin sharhi kansu. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar lahadin da ta gabata ce da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya sanar da korar firayim ministan kasar hisham macici da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar bugu da kari kan daukan nauyin ci gaba da harkokin gudanarwa na kasa da kuma sanar da cire rigar kariya da wasu da aka sanya wa da 'yan majalisar din suke da su don ci gaba da gudanar da ayyukan wato gwamnati a kasar wannan kuwa yana ya biyo bayan ne wani taro da shi shugaba din ya jagoranta na jami'an tsaro inda aka sanar da wannan lamari hakan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasar suke ci gaba da zanga-zangogi da nuna rashin amincewansu da irin halin da suke ciki musamman dangane da yanayin yanayin yadda gwamnatin take gudanar da ayyukanta dangane da cutar nan ta covid-19 bugu da ƙari kan matsalolin tattalin arziki wanda ya sanya al'umma neman gwamnatin da ta yi murabus sannan kuma da dama daga cikin al'umma din suka nuna farin cikin su dangane da wannan mataki da shi shugaban ƙasa ya ɗauka to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa to haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban kasar Tunusiya kai Sa'id ya kori firaministan kasar hisham maceci da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar lamarin da masu adawa da shi suka bayyana a matsayin karantse ga tsarin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da magoya bayan su kuma da sauran matasa a kasar suke nuna jin su da kuma jinjina masa kan wannan mataki da ya ɗauka shugaba kai sai din da ya ɗau wannan mataki ne bayan wani zaman gaggawa na kuma taron kasa da ya kira da ya samu halartar manyan jami'an soji da kuma na sauran cibiyoyin tsaro na kasar inda bayan sauke firaministan har ila kuma ya sanar da dakatar da aikin majalisar kasar da kuma ɗauke rigar kariya da 'yan majalisar suke da ita bayan nan kuma a yau din nan aka sanar da cewa an ɗau matakan tsaro a filayen jiragen sama na kasar ta tunusiya don hana su waɗannan 'yan majalisa waɗanda aka cire musu wannan riga ta kariya da kuma wasu ma daga cikin jami'an gwamnati da kuma wasu manyan masu faɗi aji waɗanda ake neman su ruwa a jallo ko kuma waɗanda aka aiki musu da sammaci sakamakon wasu laifuffuka da ake zargin su da su don kada samu damun gudu don haka aka ɗauki waɗannan matakai a filayen jiragen sama to har ila kuma dai a cikin sanarwar da shi shugaba kai sai din yayi wanda aka watsa ta gidan talabijin na kasar ya sanar da cewa daga yanzu dai ya ɗauki nauyin gudanar da kasar tare da taimakon sabon firaminista wanda zai naɗa da kansa masu adawa da shi dai suna ta suka shi kuma yana bayyana cewa yana da haƙƙi a ta'a kundin tsari na kasar ya ɗauki irin wannan matakai a duk lokacin da aka sami wani bala'i na faruwar irin waɗannan annoba a ƙasar. Shugaban da ya zargi wasu manyan masu faɗi a a ƙasar da munafinci cin amana da take haƙoƙin bil adama yana mai jan kunnen duk wani wanda ke ƙoƙarin haifar da fitina da kuma ɗaukan makami a ƙasar da cewa lallai ba zai ji daɗi ba don ko sojoji za su mayar masa da martani da kuma yin maganinsa. hakan kuwa yana biyo bayan irin wasu ganogogin da aka yi a wasu yankuna da kuma yanayin yadan yanda aga wasu mutane suna fitowa da wasu muggan makamai a yayin waɗannan zanga-zangogi shugaban na tunusiya da ya ɗau wannan mataki ne biyo bayan wani rikici da munanan zanga-zangogi da suka faru a wasu birane na ƙasar saboda yadda gwamnatin take mu'amala da batun nan na covid-19 da kuma tattalin arzikin ƙasar lamarin da ya sanya wasu daga cikin masu zanga-zangar kai hari cibiyoyin da ofisoshin jam'iyyar nan ta na babbar jam'iyya a majalisar sakamakon yadda al'umma din suka kosa da jam'iyyar da kuma zarginta da hannu cikin irin halin da kasar take ciki a matsayinta wacce ta kafa gwamnati inda kuma take da kujeru masu yawa a majalisar kasar jam'iyyun adawa na kasar tunusin da sun yi allah wadai da wannan mataki da shugaban ya dauka suna masu bayyana hakan a matsayin wani juyin mulki ga tsarin dimokuraɗiyya da ke gudana a kasar a nasa bangaren shugaban majalisar kasa ta tunisia rashid garnushi ya zargi shi shugaba kai sa'id da gudanar da juyin mulki a kan juyin juyi hali da al'ummar kasar suka gudanar da kuma kundin tsari na kasar inda ke cewa su a halin yanzu dai suna jin cewa ainihin wannan majalisa tana nan tana ci gaba da ayyukanta sannan kuma al'ummar kasar tunisia da su kare wannan yunkuri da suka yi kamar yadda ya ce wanda kuma shine da muke jagorantar ita wannan jam'iyya ta annahaza wacce a halin yanzu ta ce bakin jini sosai a gaban wato al'ummar kasar ta tunisia shi dai ganushi ne ya bayyana waɗannan bayanai ne a wata ganawa da ko tattaunawa da yi da kamfanin dalancin labarai a reuters har da jam'iyyar ta an haza ita ma a nata bangaren ta yi allah wadai da shi shugaba kai sai din da wannan mataki da ya dauka wanda suka bayyana shi a matsayin wani juyin mulki na kasa akan ainihin juyin juyi hali da al'ummar kasa suka yi wato kamar ka ce wani karan tsaye ne da kuma kokari na kawo karshen wannan juyin juyi hali da mutane din suka yi kamar da jam'iyyar take kokarin nunawa wannan dai shine a takaice abin da ya faru a nan kasar ta tunusiya inda kuma al'ummar kasar daban-daban musamman matasa waɗanda da su suke kan tituna sun ji daɗi da kuma jinjinawa wannan mataki da shi shugaban kasa din ya ɗauka misali akari da damar cewa da ɗaya daga cikin bukatunsu ko kuma bukatun su waɗannan masu zanga-zangogi da suke daga tutuna da kuma kwalaye da dai sauransu ɗaya daga cikin bukatun su shine ita wannan gwamnati da take ce a halin yanzu a can kasar tunusiya ta sauka tana kawo ƙarshen wannan mulki na yan da kuma shugabannin nata to wannan dai lamari da ke faru din a halin yanzu ba wani abu ne wanda yake wanda ya faru a cikin yan kwanakin nan ba tun da jimawa kusan sama da shekara guda ake samun kai ruwa rana da kuma takon saka tsakanin shi shugaba sa'id da kuma firayim minista mai din wanda aka cire shi a daidai lokacin da kasar take cikin mawuyacin hali na tattalin arziki sakamakon irin matsalolin tattalin arziki da ake fuskanta a kasar bugu da kari kan batun nan da ake gantawa gwamnatin kasar ta gaza wurin fada da cutar nan ta corona ko kuma covid-19 bisa la'akari da irin yanayin yadda wannan cuta har zuwa yanzu take ci gaba da wanzuwa a kasar ta tunisia da kuma ci gaba da kashe wani adadi mai yawa na mutane to da dama dai daga cikin masu sanya ido da kuma masu sharhi akan abubuwan da ke faruwa a wannan yanki musamman ma dai a nan kasar ta tunisia suna ganin wannan mataki da shugaba sai din ya dauka ba wani abu ne wanda ya zo musu ga bazata ba wani abu ne wanda daman ana tsammanin haka bisa musamman ma da bisa la'akari da cewa a baya shugaban ya sha yin barazanan ruguza ita kanta majalisar kasar da kuma koran prime minister din kamar dai abin da ya faru a halin yanzu kenan sakamakon irin waɗannan rikice-rikice da ke faruwa da kuma irin kwan baya da ke gudana a cikin gwamnatin kasar ta tunisia da kuma irin yanayin wanda kuma waɗannan abubuwa din sun hana gwamnatin ci gaba da kuma gudanar da hidima wa al'umma sakamakon irin yanayin yanda al'umma suka yi maraba da ita wannan gwamnati ko kuma lokacin bayan wannan juyin hali da irin fatan da al'umma suke da shi bayan juyin hali da ya gudana a kasar din irin fatan al'umma da suke da shi amma sai zamanto an sami matsaloli a nan da can waɗanda suka hana mutane cimma wannan buri da suke da shi musamman ma dai buri na shi kansa wannan juyin hali da suka samu suka yi don haka su waɗannan masana suke ganin cewa akwai yiwuwar da ruwan wannan abu tsakanin shi shugaban kasa din da kuma shugaban majalisar kamar yadda muka bayyana shugaban a lokuta da dama ma a taro da ake na minisoci ya sha bayyana aniyarsa yin barazana ga su waɗannan 'yan majalisa na ɗaukan wannan mataki na rusa majalisa din wanda kuma halin yanzu ya haka nuna cewa an dakatar da ayyukansu ne amma waye san zuwa wani lokaci ne dakatarwar ta kasance da dai sauransu to tun tun bayan faruwar wannan abu da dama daga cikin al'ummar kasar ta tunisia musamman ma dai matasa masu jini a jika suna nan suna ci gaba da gudanar da zanga-zangogi na nuna amincewa da wannan mataki da shugaban kasa din ya dauka lalle su suna ganin wani abu ne wanda yake abin a jinjinawa don haka ne masu bayan kifar da wannan gwamnati din suke kiran gwamnati din da ta zo kuma shi kansa shugaban kasa a yanzu wanda shi yake rike da ayyuka da gudanar ayyuka na gudanarwa na kasa yayi tunani sosai kan wannan lamari wanda shafi yanayin da ake faruwa a kasa din to ko shakka babu ƙasar Tunusia din ta daga cikin ƙasashe na nahiyar Afirka da ma ƙasashen duniya waɗanda suke fama da wannan cuta ta corona ko kuma covid-19 wanda kuma cutar ta cutar da ƙasar nesa ba kusa ba a ɓangarorin daban-daban ɓangarorin tattalin arziki ɓangarorin tsaro ɓangarorin zamantakewa da dai sauransu bayanai sun bayyana cewa sama da mutane dubu kuma sha takwas ne suka mutu sakamakon wannan cuta a ƙasar ta tunisia mai yawan al'umma da ƙasar da suka kai miliyan goma sha biyu wanda idan aka duba haka ɗin za a ga cewa hakan wani wani adadi ne mai yawan gaske idan aka kwatanta da irin yanayin adadin al'ummar ƙasar. to har zuwa yanzu dai masu zanga-zanga a ƙasar tunisia suna ci gaba da wannan zanga zanga da suke yi musamman ma da bisa yi da irin halin da ake ciki a kasar a halin yanzu to duk da irin tsanani da ake ciki a ƙasar ta tunisia da kuma wannan batu na coronavirus din da matakan da gwamnati ke dauka na killace kai ko kuma rashin taro na jama'a wanda haka din watakila zai iya haifar da yaduwar ita kanta wannan cuta din amma duk da haka al'ummar kasar tunisia sun ci gaba da fitowa musamman kuma a cikin irin wannan yanayi mai zafin gaske don wato gudanar da zanga-zangogin kin amincewa da hukumar da a halin yanzu take na a ƙasar ta tunisia wato kuma take ce gaba da ɗaukar rayuka na al'umma to ala kulle halin dai waɗannan dai irin abubuwan da suke faruwa kenan a ƙasar ta tunisia wanda ko shaka babu hakan ba wani lamari ne wanda yake wato zai taimakawa irin ƙasar a daidai irin wannan yanayin da irin fata da ake da shi a ƙasar tun bayan jin hali da ya faru a ƙasa din yan shekaru suka gabata tun daga shekara ta goma har zuwa dubu biyu da goma sha ɗaya lokacin da suka aka fara fatattakan ainihin shi shugaban ƙasar ben ali wanda ya gudu ya balladansa a ƙasar sannan kuma tun ba a je ko ina ba halin yanzu ma ake gani irin yanayin da yake ciki ciki da dai sauransu don haka wani irin waɗannan zanga-zangogi da ke gudana ta kai cewa wani lamari ne wanda yake hannunka mai sanda da kuma ishara ga su jami'ai na ƙasar da su ɗau matakan da suka dace ganin cewa al'umma ba za su iya ci gaba da zama cikin irin wannan yanayi ba sannan kuma da su iya ci gaba da fitowa wurin bayyana ra'ayoyinsu da kuma faɗin albarkacin bakin su dangane da halin da suke ciki to Allah dai ya kyauta to masu saurare da haka ma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh madala masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin do da kuka ji muryoyin su ta hada cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.